Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM murya Arewa sai kuma VOA Africa a kan zangon FM 200.5 wato 200.5 duka a jamhuriyar Nijar kuna kuma ya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata a kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum grace alheri abdu ce da kuma mahmud lalo daga birnin washington dc da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan shirin na ranar yau litinin 11 ga watan yuli ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin duba batutuwa da suka shafi yawan al'umma ɗaya daga cikin batutuwa da za mu taɓo a shirye-shiryen namu ga kanin labarai mummunan faɗa ya sake barkewa a yau litinin a babban birnin sudan ta kudu amurka za ta kara tura dakaru zuwa iraki domin su taimaka wajen kwato birnin mosul daga hannun mayakan is dubban 'yan ƙasar venezuela sun ƙetare kan iyakar kasar domin shiga makwabciya colombia domin sayo kayayyakin mura rayuwa kanin labaran kenan wata kungiyar ƙato da gora a birnin ikon najeriya ta ce ta kama mutane shida da daga jerin 'yan kungiyar boko haram 100 da rundunar sojin kasar ke neman ruwa a jallo da suka hada da ibrahim ali abubakar ahmed gogoi kamsulem ibrahim muhammad bana gana bulam ali da kuma adam sai kuma jamhuriyar niger inda ɗazu-ɗazun nan aka tashi taron harkokin tsaro da ya kunshi kasashe biyar da nufin kashe wata wuta da ke mai da hannun agogo baya a wannan yanki mun lura akwai sozan kasashen duniya wajen guda dubu goma sha ɗaya ko dubu goma sha biyu a cikin mali amma bai kawo mana sauƙin ga ta'addanci da muke samu ba yusufu aliyu harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda zai ɗora a kan ci gaban da aka samu a harkokin ilimi a jihar borno bayan koma bayan da aka samu sakamakon tada kayar baya da kungiyar boko haram ke yi za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai to jama'a assalamu alaikum mummunan fada ya sake barkewa a wali a yau litinin a babban birnin sudan ta kudu sawa'i kaɗan bayan da kwamitin sulu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga shugabannin ƙasar da su janye dakarunsu da ke aron gama da juna tare da yin gargaɗin cewa ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ka iya zama laifukan yaƙi harbe-harben bindiga da fashe-fashe sun yi tashi a juba a yau litinin a rana ta biyar bayan da aka samu tsagaitawar al'amura jakadan ƙasar japan koro besho wanda shine shugaban kwamitin sulhun mai ɗauke da mambobi goma sha biyar ya yi magana da yawun kwamitin a lahadi a birnin new york bayan da aka yi wani dogon taron gaggawa na sawayi uku na tuntuɓar juna Beshi ya kwatanta halin da ake ciki a Juban a matsayin wanda ke bukatar sulhu cikin gaggawa, inda ya bayyana cewa har an kashe wani sojan wanzar da zaman lafiya dan asalin kasar Sin tare da raunata wasu 'yan kasar Rwanda da dama. ya zuwa jiya Lahadi hukumomi ba su bayyana takamaiman adadin mutanen da suka jikkata daga barkewa wannan rikici ba, kuma babu wata alama da ta nuna cewa dakarun shugaba Salva Kiir da na mataimakinsa rick mashar sun ji wannan kira na Majalisar Ɗinkin Duniya. amma kafofin yada labarai a birnin na juba sun bayyana cewa an kashe akalla mutane 276 yayin da kakakin mashar ke cewa akalla mutane 150 a kashe tare da jikkata wasu da dama tuni dai amurka ta umarci dukkanin ma'aikatanta da ba a bukatar aikinsu cikin gaggawa da su fice daga ofishin jakadancinta da ke juba an waye gari a nan amurka cikin wuta wani sabon makon da aka koma bakin aiki bayan da aka yi fama da tashe-tashen hankula na tsawon mako guda a lokacin da wasu 'yan sanda biyu suka harbe wasu baƙaƙen fata har lahira a jihohin louisiana da minnesota tare da harbe wasu 'yan sanda biyar su ma har lahira da aka yi a birnin dallas da ke jihar texas a wajen wata zanga-zangar lumana ta jama'a da ke adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata 'yan sanda a dallas ɗin sun ce wani dan bindiga mai suna micah xavier johnson ya kisa kai hari wasu ƙarin wasu munanan hare-hare da za su tada hankalin birnin shugaban 'yan sandan birnin dallas david brown ya ce sun samu tabbacin cewa mutumin da ake zargi yana da wani shirin kai hare-hare a kan jami'an tsaro wanda a tunaninsa kamar ramukan gayya ne a kan yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata 'yan sanda dai sun yi nasarar daƙile shirin johnson ta hanyar yin amfani da wani bam na mutum-mutumi wanda ya dasa a ɗakin ajiye motoci da johnson ya fake shugaban 'yan sandan ya gaya wa gidan talabijin na cnn cewa daukan wannan mataki na dasa bom din ta hanyar yin amfani da mutum-mutumin ya zama dole domin a ceci rayukan jama'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta ce za ta rufe wata kafar ganawa ta ƙarshe ta tattaunawa da ƙasar amurka a matsayin martani ga matakan da hukumomin washington suka ɗauka na kakaba takunkumi akan shugabanta kim jong-un da ake zargi da aikata laifukan cin zarafin bil adama a yau litinin hukumomin pyongyang sun gaya wa amurka cewa ƙasar za ta yanke duk wata hudar diflomasiyya da hukumomin washington da ke gudana da ofishinta da ke hedkwatar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york a makon da ya gabata amurka ta kakaba takunkumi akan shugaba kim da wasu jami'an koriya ta arewan baya ga wasu jerin takunkumi da aka saka wa kasar a baya saboda shirinta na mallakar makamashin nukiliya da safiyar litinin kuma yau koriya ta arewa ta yi barazanar daukan wani matakin karfi bayan da hukumomin amurka da koriya ta kudu suka ayyana shirinsu na tura makaman kariya daga makamai masu linzami zuwa koriya ta kudu. Pyongyang ta yi wannan barazanar ce kwanaki da dama da suka gabata bayan da Washington da Seoul suka ayyana shirin yin amfani da wani nau'in makamin kariya kira THAAD a yankin ruwan Koriya bayan gwaje-gwajen makamai masu linzami kira ballistic da hukumar Pyongyang suka yi. Amurka za ta tura karin dakaru 560 zuwa Iraki domin su taimaka wajen kwato birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS. sakataren tsaron amurka ash kata ya bayyana haka ne a yau litinin yayin wata ziyara da ya kai birnin bagadaza domin tattaunawa kan mataki na gaba da za a ɗauka tsakanin shugabannin ƙasar ta iraki da kwamandan dakarun amurka a kwanan nan dakarun iraki suka karbe ikon wani sansanin filin tashin jiragen sama da ke kusa da mosul wanda hakan ya kawo kammala zangon tsare-tsare guda goma da aka shata domin yin galaba akan mayakan isis kamar yadda wani babban jami'in tsaron amurka ya faɗa sansanin filin tashin jiragen sama mai suna kayara yana da tazarar kilomita 60 daga birnin mosul dalilin karɓa wannan filin tashin jirage shine domin a samu wani dalilin aiwatar da tsare-tsare a kusa da birnin mosul wato dandalin aiwatar da tsare-tsare a kusa da birnin mosul in ji kata a lokacin da yake ganawa da manema labarai gabanin da ya shiga ƙasar ta iraki wani babban jami'in gwamnati da baya so a ambaci sunansa ya ce kayara na da matukar amfani a jerin matakan da aka shata da za a cima saboda mahimmancin wurin dabban 'yan kasar venezuela sun da kan iyakar kasar domin shiga kasar colombia a jiya lahadi da nufin sayo kayayyakin masarufi da na more rayuwa da suke da matukar wahalan samu a kasar su saboda matsin da tattalin arzikin kasar ya shiga wanda ya haifar da karancin kayayyaki Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro da yaƙi da ta'addanci a Najeriya, inda shugaban wata kungiyar 'yan ƙato da gora a birnin Iko da ake kira Civilian JTF ya ce ƙungiyar ta kama waɗansu mutane shida da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne waɗanda ke cikin jerin mutane ɗari da rundunar sojan ƙasar take neman ruwa a jallo kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu baban gida jibril ya haɗa mana a hira da yi da manema labarai mai kanuri na ijora alhaji mustapha muhammed ya bayyana sunayen waɗanda aka kama da cewa sun hada da ibrahim ali abubakar ahmed gogoi kamsalem ibrahim muhammed bana gana bulam ali da kuma adam wanda dukkaninsu an kama su ne a ranar juma'a da ta gabata a cewar mai kanuri mustapha muhammad an kama mutanen ne a gurare daban-daban inda suke samun mafaka da suka hada da tsibirin victoria ko kuma victoria island da ishere da sauran gurare da ake samun 'yan arewacin najeriya daya daga cikin waɗanda aka kama da aka bayyana shi da suna adam kuma ya kasance shugabansu an kama shi ne a haraba wata coci a boye a cikin wata kwantena kamar da mai kanurin ya karin haske kama a lagos da yawa sun zo ina da hakimi kowane bangare kowane local government to kuma da mutane hakimai ma kowa kuwa da mutum kauyensu ya zo sai gudu je ya samu hakimi din gafa wane boko haram ya sai hakimi yake sai su je su kama shi sai su kawo shi anan kuma sai mu kai su wajen su karbi to kuna wani aiki ne da haɗin gwiwan jami'an tsaro sosai kwarai da ss da sojoji a waje daya na tambayi wani dan asalin jihar ta borno shin ko da gaske ne ana kama 'yan jihar da ke da alaka da kungiyar boko haram ga dai abinda malamin da ba na ambaci sunansa ya shaida mani a da gaske ne gaske ana samun su ana samun su akwai su kuma ba wai lalle ba ne hmm. ko da rana ko komai safe in aka zo nan lagos za a same su tabbas ni da kai ma na sha gansu ba daya ba biyu ba ya kai ma uku ko biyar na gansu da idona kuma bai wuce sati ba an kama sauran wajen goma na gani a nan wararo garage tabbas in aka zo aka duba za a same su ba to ganin yadda ake barin mutane na yawo cikin gari kana ganin kamar akwai sakaci ta bangaren tsaro kenan mm, gaskiya kam akwai sakaci sosai kam in aka duba sosai gaskiya abun in har ana an sa kwari a ciki ana kama su abin zai kawo soke dan ana bar suna yawo suna shiga cikin su kudu to anan dukkan su za su samu cewa suna samun hanyar za su tira ka gani a haka zai taba zai wani sakaci gaskiya amma wasu sun ce sun tuba ba ganin kamar tunda sun tuba shikenan gaskiya tuban dan miciji fa aiki ne fa miciji bai daina nasara gaskiya to ko kungiyar ta civilian jtf na samun goyon bayan al'ummar arewacin najeriya da ma sauran 'yan najeriya domin samun nasara ga dai abin da maika nuri muhammad bai ke cewa garin nan karka su yarda su haɗe su kowane bako sun zo su yi bincike shi tukuna su haɗe gurin. tuni dai aka mika wayanda aka kama ga jami'an tsaro inda kuma aka ce an wuce da su jihar borno domin mika su ga rundunar da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar ta boko haram to sai dai kuma duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin kakakin rundunar sojin najeriya kanar usman kuka shika game da wannan kamu da 'yan kungiyar ta civilian jtf ta ce ta yi wa wasu da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ne a birnin lagos ya cicira sai kuwa har da sakon da na aiki masa a inda kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos fc badmos ta shaida min cewa ba su da masaniya ko hannu game da wannan kame da kungiyar ta civilian jtf ta yi a bangeji birnin murai amurka daga lagos To gaida baban gida har yanzu kan batun harkokin tsaro ɗazu-ɗazun nan aka tashi wani taro da ya kunshi kasashe biyar da nufin shawo kan ayyukan ta'addanci a yankin Niger. Wakilin Musulmi Muni Bama na da ci gaban rahoton. Face au terrorisme, nous n'avons d'autre choix que la mutualisation de nos forces et de nos moyens de défense et de renseignement. shugaban kasar nijar isu muhammadu bugo da kare shugaban riko na kungiyar conseil de l'entente kenan lokacin da yake jawabin bude taron shugabannin kasashe biyar na afirka ta yamma mambobin wannan kungiya waɗanda suka hada da jamhuriyar benin burkina faso cote d'ivoire togo da jamhuriyar Nijar. kungiyar da aka kafa a shekarar 1959 da nufin bunƙasa tattalin arziki da bayar da damar zirga-zirga ga al'ummomin yankin sai dai ganin yadda matsalar boko haram a najeriya da ta mujawo da akmi a kasar mali suka ta'azzara ya sa shugabannin kungiyar takon sai de lantant ba da fifiko akan batun samar da tsaro kuma a cewar ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kanal Ibrahim Yakuba. Tunda eh, halin yakin ya sake shugaban kasa ce sai mun nemi dubaru sabi wanda suka yi daidai da wannan ta'addancin don mu ci gaba da shi. Yana game da shawarar da ya bara ta kafa wannan runduna ta musamman tunda ka san ko eh, cikin sojan ya kamata a yi horo wanda ya daidai da halin da muke ciki kuma shine ai wannan dubara muka gwada eh, iyakanmu da Najeriya da Chad muka runduna ta musamman kuma shine muka ce a ba mu damar mu yi runduna ta musamman saboda yaki da 'yan ta'adda a cikin mali tunda mun lura akwai sozan kasashen duniya wajen guda dubu goma sha ɗaya ko dubu goma sha biyu a cikin mali amma bai kawo mana sauƙin ga ta'addanci da muke samu ba shi yasa Nijar ta yi kokowa ta ce wannan soza da ke kasan mali ko a sake musu ba su wani aiki daban na kokowa da 'yan ta'adda ko kuma in bai yi a bar kasashen G5 Sahel kamar Nijar da Chad da Mali da Mauritani da Burkina Faso su kawo runduna ta musamman wadda za ta je ta yaƙi da 'yan ta'adda tunda in ana cewa a kai soja shi a bashi bindiga ya tsaye na jiran dan ta'adda to ba ai daidai ba kwararrun kasashen na conseil de l'entente sun gabatar da wasu muhimman shawarwari ga shugabannin kasashe mambobin wannan kungiya domin dorewar ayyukan da aka sa gaba isu isa shine mataimakin sakataren zartarwa na kungiyar ta conseil de l'entente mun ba su shawara da cewa a nan gaba muna son mu yi abin da muke cewa program immobilier shine gina kamar ko wasu manyan ginoni na harkar ko otal ne ko biro wanda za su kawo ma konsai da lantan kuɗi ta samu ta amfani ta yi ayyukan da ya kamata ta yi kamar gina yoji kamar ba da ruwan sha a sa huta huta kamar ah, a fuskar rana zuwa ga kasashenmu kuma bayan haka nan ya zama na mu ba da ƙarfi ga tahiyar da juna abin da ake ce ma circulation bien et de personne Tun bayan harin ta'addancin da aka kai a wani otal din birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso da wanda ya ritsa da dimbin jama'a a garin Grand Bassam na kasar Cote d'Ivoire waɗannan ƙasashe da a can da aka yi zaton ba sa fuskantar barazanar 'yan ta'adda suka ƙara azama wajen tunkarar matsalar ta'addanci da ta riga ta zama ruwan dare a yankin Sahel musamman a ƙasashe irin su Najeriya, Nijar da Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo. Kama da yau 11 ga watan Yuli ta kasance ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba batutuwa da suka shafi yawan al'umma. inda a bana aka mai da hankali kan inganta rayuwar 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha tara da nufin shawo kan aurar da su da wuri ko kuma yi musu auren dole ko ma galla za musu a gidajen aure wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana auren wuri ga 'ya'ya mata wanda kan sanya su zamo iyaye a lokacin da su ma suke buƙatar kulawar nasu iyayen kana da azabtarwa da kuma nuna warya ga jinsin mata na daga cikin abubuwan da ke hana 'ya'ya mata samun ilimin da ya kamata bikin na bana zai mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi 'ya'ya mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas waɗanda ke fuskantar ƙalubalen rayuwa daban-daban a sassan duniya kama daga auren wuri ana su sukunin samun ilimi ta hanyar cire su daga makarantu gabanin su kai ga kammalawa da kuma nuna wariya a wasu lokutan baya ga musgunawa rayuwarsu tauye 'yancin samun cikakken bayanai akan kiwon lafiya da 'yancin rayuwa na daga cikin tarin matsaloli da kalubale da ke haifar da gibi ko kuma koma baya ga ci gaban 'ya'ya mata a galibin sassan duniya Binciken masana ya nuna jimlar 'ya'ya mata 'yan ƙasa da shekaru 18 miliyan 15 ne ake yi wa aure a kowace shekara a bangarori daban-daban na duniya. Yayin da hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ke cewa yara mata miliyan 31 ne ba sa iya zuwa makarantun firamare a ƙasashen duniya daban-daban inda a hannu guda kuma adadin 'yan mata miliyan 60 ne ba sa samun sukunin shiga makarantu a matakin ilimi daban-daban Hukumar ta UNESCO ta ci gaba da cewa akwai kusan 'yan mata miliyan biyar da rabi a Najeriya da ba sa halartar makarantu. A Pakistan kuwa akwai fiye da miliyan uku, sai kasar Habasha mai sama da miliyan guda da rabi. Hukumar ta UNESCO ta yi amanar cewa da a ce ɗaukacin matan duniya za su rika kaiwa ga matakin ilimin sakandare to babu shakka da an kawar da kashi biyu bisa uku na matsalar auren wuri da ake fama da ita. a kazalika binciken hukumar ya ce mutuwar yara ƙanana za ta ragu da abin da bai yi ƙasa da kashi goma sha biyar cikin ɗari ba da a ce dukkanin matan duniya suna da ilimin firamare kazalika binciken ya nuna cewa da a ce kowace mace a duniya na da ilimin sakandare to yawan mutuwar yara zai ragu da kashi hamsin cikin ɗari shugabannin gwamnati da na hukumomi masu zaman kansu da ma shugabannin al'umma wajibi ne su tashi tsaye wajen kare haƙƙin 'yan mata musamman ma 'ya'yan talakawa waɗanda talauci ke hana su zuwa makaranta ko kuma ake azabtar da su ta hanyar aikatau da sauran aƙidu na gargajiya ji babatunde mehin babban daraktan asusun kula da yawan jama'a na majalisar ɗinkin duniya ita ma madam ambrigeti shugabar ƙungiyar plan international cewa take Sanya 'ya'ya mata a makaranta na da matukar muhimmanci a matsayinsu na jagororin kawo sauyi a cikin al'umma musamman ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da ma sauran fannoni na rayuwar bil'adama. Mahmud Ibrahim Kari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. yake to da mamu zuwa jimawa a shirinmu na yamma za ku je da wannan matsala ke tauye rayuwar 'ya'ya mata a jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi ƙaurin suna wajen aurar da 'ya'ya mata da wuri. Yanzu dai agogo ma nan Washington na cewa karfe 11 da minti 19 na safe ga shirinmu na gaba. To madalla wa Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu mu da wannan yammacin na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Da fatar Allah ya sa an yi shagulgulan ƙaramar sallah lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro idan har ba ku manta ba, a makon da ya gabata, mun fara kawo muku kaɗan daga cikin irin ci gaba da ake ƙara samu a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Bayan kwashe wasu shekaru da yankin ya fuskanta na rikice-rikicen 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram, wanda hakan ya zama sanadiyar koma bayan ilimi a yankin. wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Maiduguri, Husaina Muhammad, ta samu tattaunawa da wasu daga cikin jagorori a wasu makarantu a yankin. Yau zamanin ga bayan da na gani ba shi ya ne ne ya da shi. Bismillah rahman rahim sunana Muhammad Sani Idris Adam abdullaturi kuma ni ne darakta na makarantar elkenemi college of islamic theology maiduguri borno state wato eh, a cikin ikon allah kamar yadda hausawa suke cewa komai ya yi farko zai yi ƙarshe allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ya kawo ƙarshen wannan tashin tashina da ta'addabi mutanen borno albarkacin A shugabanci irin na mai girman shugaban ƙasa muhammadu buhari wato wadda yake uh, bibiyan al'amarin ilimi zai samu kamar yadda kowane abu ya samu tawaya haka harkar ilimi a lokacin da ake faɗin boko haram ta samu tawaya lokacin muna nan makaranta babu abin da muke ji sai dai iyaye musamman iyayen da suke kawo yara daga nesa su zo suna neman transfer suna kuka suna cewa gaskiya mu a nan makaranta muna samun duk abin da muke bukata na karatu karatun addini karatun boko karatun qur'ani amma saboda yanayin kan hanya saboda yanayin rashin zaman lafiya muna bukata ba mu transfer mu kai yaran mu wani su makaranta to kuma wani lokaci eh, za ka ga irin dokoki da muke da shi cewa malami in ya yi latti ya zo karfe bakwai da rabi za a cire masa kuɗi ɗalibi in ya zo karfe bakwai da rabi za a rubuta wasiƙa ga ya ci iyayensa me yasa ya latti duka wannan a lokacin ba ba mu iya yin amfani da wannan dokokin namu ba saboda sai an tashi za a zo makaranta sai a yi a sa checkpoint a yi ta gosulo ana ta binciken mutane wani lokaci yara ma ba sa zuwa makaranta sai karfe goma wani lokaci sai karfe goma sha ɗaya wani lokaci sai karfe tara wani lokaci ana cikin karatun ma iyaye za su zo su ɗauke yaransu a makaranta su ce unguwanmu ba lafiya haka za a fasa karatun ko da lesson biyu aka yi a cikin lesson shida ko lesson takwas da ake yi za su zo su ce mu ba za mu iya ci gaba da karatu ba yara suna cikin aji za su je an yi bom eh, hankalinsu ya tashi aikin malami a lokacin sai tashi daga koyarwa zuwa zuwa nutsar da yara da kwantar musu hankali amma alhamdulillahi rabbil alamin abin da muke gani yau shine waɗannan iyaye da suka cire yaransu daga makarantu suka kai su wa'insu garuruwa da suka fi zaman lafiya a kan borno yau wa'annan iyaye suna dawo da ɗalibansu bara adadin yaran da muka samu wanda suka yi applying suna neman makaranta a ilkenemi bai fice yara ɗaya da ɗari takwas ba amma bana har zuwa yanzu da muke kokarin za mu yi second batch exam dinmu a cikin list mu na wayanda suka yi bukin muna da yara sun fi dubu uku wannan yana nuna cewa hankali ya kwanta zaman lafiya ya dawo wayansu iyaye suka kira ni daga lagos yau suka ce da allah tun da dai an samu zaman lafiya muna so mu kawo yaran su zo su yi karatu a taimaka mana a bamu dama mu ma mutanen lagos mu zo mu samu amfanin da ake samu a nan irkini ba wani uba da yake zuwa ya ɗauke yaran sai ya gudu kuma makarantar mu ta ci gaba da dokokinta na a zo a kan kari a tashi a kan kari a yi karatu a cikin lumana wannan shi yasa muke ganin cewa yanzu sabanin bara da saboda wannan rigimar muka yara kamar saba'in suka haddace qur'ani bana da aka samu kwanciyar hankali yara har zuwa yanzu kafin tam din ma ya kare kenan muna da yara kamar guda 150 wanda suka haddace alqur'ani kuma abin da muke fata mu samu na sakamako a jaraba mu ta waye in allah yadda zai fi wanda muka samu bara saboda kwanciyar hankali da aka samu bara eh, yaranmu da suka rubuta jarrabar nan da ake ce mata jam bayan da suka yi kokari sosai su ne wanda suka samu 200 230 240 bana muna da yaran da suke da 260 270 wannan duk yana nuna cewa hankali lallai ya kwanta al'amari ya fara daidaita malami ba wanda yake zuwa latti malami ba wanda yake jin tsoron cewa ya baro iyalinsa gida hankalin insa baya kwance shi yana makanta bai san abin da ya faru da iyalinsa ba kowa yana cikin nutsuwa in allah ya da abin da muke fatan za mu samu na ci gaban na karatu wanda za mu amfanar da mutanen borno da mutanen najeriya sai ya lullunka abin da muka saba samu sakamakon wannan zaman lafiyan muna roƙon allah wannan zaman lafiyan ya ɗaure wannan zaman lafiyan ya ci gaba allah subhanahu wa ta'ala Eh, a cikin falalar su kare maimaita mana irin abin da muka gani a baya inda harkar karatu ta tawaye. Ma sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Husaina Muhammad da ta haɗa mana wannan rahoto. Da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala. da mai ba da umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. a maza da mata don mu zan To a gaida harande, ga baba Yakubu makeri da wasiƙun masu saurare. zan fara ne da wannan fatan alheri da fito daga alhaji umar forever gashuwa ya ce allah sa ziyarar babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya rashin afirka ta wuni uku a najeriya ta amfani al'ummar najeriya da ma kasashen afirka gabaki ɗaya sako na gaba na cewa zuwa ga sashen hausa na muryar amurka ina kira ga 'yan kungiyar fafutukan ganin an ceto 'yan matan chibok a nigeria wato bring back our girls da cewa idan har sun raina kokarin da gwamnati da kuma jami'an tsaro suke yi na ganin an kubutar da waɗannan 'yan mata to ya kamata su fito su shiga dajin sambisa da kansu domin ceto waɗannan 'yan matan daga mahmud salihu ƙaura na moda jihar zamfara wani sako na cewa kash allah sarki tabbas yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin duban batutuwan da suka shafi yawan al'umma a duniya da kuma inganta rayuwar 'yan mata 'yan shekaru goma sha tara zuwa ƙasa da haka sai dai kai ganin yadda 'yan matan da ke cikin waɗannan shekaru na ƙuriciya suke fuskantar ƙalubale iri-iri don haka wannan ayar tambaya ce akan shugabanninmu na afirka baki ɗaya daga adam a adam gashuwa sako na gaba daga Rilwani Ibrahim London Uba ya ce ku miƙa min kira na zuwa ga mai girma gwamnan jihar Adamawa don Allah ya biya masu karban fansho da malaman makarantar firamare don suna cikin tsaka mai wuya. Sako na ƙarshe na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in taya ƙasar Portugal murna na lashe kofin Europe 2016 da aka yi a jiya inda suka doke mai masaukin baki wato Faransa da ci ɗaya mai ban haushi daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa daren dajin jihar Kebbi. a gaida baba yakubu makeri da wasiƙun ku masu saurare kafin mu karkare ga tushen muhimman kanin labarai mummunan fada ya sake barkewa a yau litinin a babban birnin sudan ta kudu sawa'i kaɗan bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga shugabannin ƙasar da su janye dakarunsu da ke aron gama da juna tare da yin gargaɗin cewa ci gaba da kai hare-hare akan farar hula da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ka iya zama laifukan yaƙi harba harban bindiga da fashe-fashe sun yi tashi a juba a yau litinin a rana ta biyar bayan da aka samu tsagaitawar al'amura an waye gari a amurka cikin wani sabon makon da aka koma bakin aiki bayan da aka yi fama da tashe-tashen hankula na tsawon mako guda a lokacin da wasu 'yan bin sanda biyu suka harbe wasu bakakin fata har lahira a jihohin louisiana da minnesota tare da harbe wasu 'yan sanda biyar su har lahira da aka yi a birnin dallas da ke jihar texas a wajen wata zanga-zangar lamana ta jama'an da ke adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata ƙasar kore ta arewa ta ce za ta rufe wata kafar ganawa ta ƙarshe ta tattaunawa da ƙasar amurka a matsayin martani ga matakan da hukumomin washington suka ɗauka na kakabar takunkumi a kan shugabanta kim jong un da ake zargi da aikata laifukan cin zarafin adama to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu ni da mahmud lalo da kuma julie gresham da ma injiniyan mu na yau greg barnes za mu gefe mu ba halima da jamila da kuma daniel brown fili domin gabatar da shirin yau da gobe